Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da maniya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live. Ko a fada yanar gizon mutu ta voa hausa.com masu gabatarwa. da ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman na Ahmad. Masu sauraro a yau Laraba bakwai ga watan Yunin shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. haka zalika a makonni biyu da suka gabata mun faro tattaunawa ko kuma magana akan binciken kudaden da ake kashewa a ma'aikatu ko na gwamnati ko masu zaman kansu wanda kuma muka faro tattaunawa da wani bawan allah wanda a turanci ake cewa wato auditing shi accountant ala kulla halin bukatunsa iga takardunsa sun yi daidai wani lokacin kadan kansa ya yi zafi sai ya ga ta yaya zai sakulo wani abu don ya nuna daidai mm-hmm. saboda matsawar bai daidai din nan ba to ba shi da kwanciyar hankali sai ya manta bangaren odito din shi kuma odito kadan ya je bukatar sai ya ga yaya aka ce wannan abin ya yi daidai shin oditoci mm. kuna karɓar cin hanci da rashawa don ganin cewa kun toshe inda aka samu an face in kuka je bincike? To, a magana ta gaskiya. Mm. Za mu ci gaba da tattaunawa da Malam Ahmad Tijjani Haruna daga ofishin babban mai binciken kudade na gwamnatin tarayyar Najeriya da yanzu haka yake na Amurka a wani horon sanin makamar aiki. mun dan tsakuro wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko da muka tambaye ku a wancan makonni biyu din dai da suka gabata na yadda kuke kallon lamarin binciken kuɗi ko kuma yadda ake kashe kuɗaɗe a ma'aikatu. Mm. To sakon farko daga Baffa Haruna Bajuga, ya ce yau da gobe wai dama ana bin diddikin kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da ma'aikatan gwamnati ne duba da yadda a wasu lokutan ake ware makudan kudade akan wasu ayyuka na gwamnati amma sai a rasa ganin inda aka yi aikin. to sai kuma abdulrashid sani kaura ya ce salam yau da gobe wannan shiri ya yi gaskiya don ko ni ban san yadda wannan lamari yake ba muna nan tare da ku domin talakawa mu san yadda ake yi da kudaden da ake kashewa ku tashi lafiya sai isa lawan girgir ya ce salam yau da gobe ni a sani na babu wani diddiki ko bincike da ake yi wajen kashe kuɗaɗen ma'aikatu illa kashe illa kashe mu raba ko ma in ce kowa ya kama kifi gorarsa kawai <laughs> wato kowa ya kama kifi gorarsa zai oh. zurawa <laughs> to sai kuma abdullahi shehu maji ya ce yau da gobe gaskiya mafi yawan waɗanda ba sa cikin gwamnati ba su sanin yadda ma'aikatu ke kashe kuɗi sai dai fata na hukumomin da abin ya shafa su rika bin diddikin yadda ma'aikatun ke kashe kuɗaɗen don rage almubazzaranci mm. sai abdul rashid sani kaura ya ce salam yau da gobe wannan shiri ya yi gaskiya don ko ni ba sai da wannan lamarin yake ba muna nan tare da ku domin mu talakawa mu san yadda ake yi da kudaden ku tashi lafiya to wannan ya ci tudu biyu kenan eh, <laughs> to sai zayyanu eh Allahu du ya Allah sa na faɗa daidai mm. ya ce yau da gobe ai wannan wani sirri ne mai wuyar sani ga talakawa domin rashin adalcin jami'an gwamnati tare da yin kashe mu raba da 'yan siyasa shi yasa in ka bi diddikin to za ka ga babban makiyin za zama babban makiyin su koma in ce komai yana iya faruwa a kanka sai lawal sani na kawu daura ya ce aini ina ganin kamar ba abin diddiki alhaji kaɗau umar da masak allah sa na faɗa daidai ya ce ni dai ban da ta cewa akan wannan tambaya ta ku amma ina nan ina sauraron ku domin jin amsar wannan tambaya daga masana Allah ya taimaki filin yau da gobe amin. Amin. Sai Rabi'u Abdugwaram ya ce ana bin diddiki ne ta duba yawa ko jimlar kuɗi da aka ware da nufin saye ko gudanar da wani aiki bisa la'akari da kimarsa bisa farashi a buɗaɗɗiyar kasuwa. Sai Aminu ɗan Kaduna Amanawa ya ce yau da gobe ko mutum ya san hanyar bin diddikin yanda ake kashe kuɗin gwamnati to bin hanyar na da matuƙar wahala ko musamman ga talaka domin zai rika fuskantar kalubale daban-daban yayin bin diddigin yadda ake kashe kudaden kananan hukumomi ko na jiha balle uwa uba gwamnatin tarayya mm, sai umar miyatta allah shangom ya ce voa hausa ai gwamnati da ma'aikatan gwamnati yanzu su suke kidansu kuma suke rawar su talaka baya da wata masaniya akan wannan tambayar sai muhammad musa dambam ya ce a yau da gobe wato hashwaidd mm. ni kam a ƙasata najeriya muna ji a kafafun yada labarai kan yadda ake tsara kashe kudaden gwamnati da yadda za a yi aiki da su amma daga bisani abin ba haka ba ne a baki nake ji ko a baki hin ce kace na ce ne to ban gane me ke nuni ba mm. to mun gode da wannan sakon dai naka mm. sai daga ƙarshe manda jigawa ya ce salam filin yau da gobe ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya baki ɗaya Allah ya sa hakan amin. muna nan lafiya da fatan shi ma <laughs> yana lafiya da duk wani mai sauraron <laughs> shirye-shiryen namu na VOA Hausa gaba ɗaya Mun mm. gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To za mu ci gaba da tattaunawa da Malam Ahmed Tijjani Haruna daga ofishin babban mai binciken kudade na gwamnatin tarayyar Najeriya da yanzu haka yake na Amurka a wani horon sanin makamar aiki. Mm, haka wanda kuma bayan mun tattauna wancan sati biyun ko makonni biyu da suka wuce ya zo kin san ya kuma ziyarce mu sai muka ce to bari mu tattauna tare da shi kai tsaye mm, kawai. Mm. Assalamu ah, alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa. Barka kare. Barka da azumi. Yau barka mu dai. Mun kwararo hira sai lokaci ya mana halinsa. Mun tsaya ne a inda aka yi tambaya ko Malama Safinatu. Eh a Facebook live na ya ce za a iya hada auditoci za su iya haduwa da yan jarida saboda a waye mutane da mm, kai. Saboda da yawa inda muka lura ba su ma san menene ake magana auditing din ba eh. kawai sun je sun zaci ma budget ake nufi. Eh to alakula halin shine abinda ike faruwa a yanzu na farko dai bari mu ɗauko magana na ƙa'ida. Mm. Ƙa'ida doka abin da ta ce shi auditor general in ya gama aikinsa na shekara ya ɗauki rahotonsa ya kai wa majalisa ta ƙasa. Majalisa ta ƙasa su suke da daman su tattauna a kai su ba da hukunci. A dokance ba zan iya tunawa cewa ko akwai wata dama da aka bayar na cewa mm. auditor general ya tara 'yan jarida ya hira da su ba mm. akan maganan aikinsa amma na san akwai wani abu yanzu da ike faruwa kamar kimanin daga nan zuwa shekara goma da suka wuce ko sama da haka ba mm. shi auditor general na tarayya akwai taro da ike yi da ragowar auditor general na najeriya baki ɗaya so ɗaya a shekara a gurin wannan taro akan tattauna abubuwa da dama dangane da abubuwan da aka gani da kuma yadda za a inganta shi kansa aikin binciken da ake yi magana ta gaskiya shine ban taba ganin ko kuma cewa akwai damar da za a basu a ce yau ga su su saba'in da uku ɗin nan sun tara 'yan jarida baki ɗaya don su yi musu bayani ba amma akwai wata dama kuma ita wannan dama shi ne. bayan shi auditor general na ƙasa ya ba da rahotonsa ga majalisa ta ƙasa wannan rahoto baki ɗayansa ana ɗora shi akan intanet. Intanet ɗin nan ko ba shi da wani ƙa'ida ko na hani ko na wani abu tun da yana kan intanet duniya baki ɗaya za ta gan shi. Mm. saboda haka duk wanda ike da bukata i gani in ya je kan intanet hmm. zai iya ganin shi don yanzu haka zancen da muke yi an ɗora na shekara sha biyar. Hmm. amma na da 2016 ba a kammala aikin ba tukunna adireshin intanet ɗin ga masu bukatar su sani zan iya faɗa kuma shine www.o augf.gov.ng wannan shine mm. website din kana mm. budewa za ka ga baki ɗaya rahoto na auditor general na ƙasa hmm. to wannan damar akwai ta a matsayinka na wanda ka daɗe kana aikin nan akwai ta inda mu 'yan jaridar misali za mu iya taimakawa mu a ƙashin kanmu ba tare da sai kun ba mu bayani ba ta yadda za mu wayar da kan mutane musamman da ake ƙoƙarin faɗa da ko yaƙi da cin hanci da rashawa da makamantansu yadda mutane za su sa ido idan su ya buɗe su ma gane me ake yi eh. akwai inda zamu iya takara abin da yasa nake ganin akwai wani dan tangarda shine shi auditor general in ya gama aikinsa ya rubuta rahoton nan hukunci ba nasa bane abin da doka ta ce dauki rahoton nan ba majalisar kasa majalisar kasa suna bin rahoton nan ɗaya bayan ɗaya wanda a dalilin haka akan gayyato mutanen da aka ambace su a cikin rahoton nan misali a cikin rahoton ba a rubuta sunan wane ko wane hmm. amma misali za a iya ce ma'aikata kaza kamar ka ce ko ma'aikatar tsaro ko ma'aikatar hanyoyi da gidaje ko ma'aikatan wuta da makamantansu. In aka ambaci cewa ma'aikata kaza tana da bayani da ake so ta bukata to ita wannan ma'aikata ita za ta turo wane ne zai zo wakilce ta. Amma fa galibi famanan sakatare shi yake wakilta. Saboda a ka'ida aiki famanan sakatare shi ne jigon kowace ma'aikata ba minista ba. Saboda haka shi in ya zo za a ce a ma'aikatar ku an ga abu kaza an ga abu kaza. Magana magana cewa wane ne aikata wani abu bai taso ba hmm. magana ne na cewa a ma'aikatar ku an yi kaza amma ku ma'aikatar da shi auditor da ya rubuta rahoton hmm. sun san wane ne wanda ya wannan abu saboda gudun kada ya kasance an yi magana akan abin da ba a hukunci a kansa ba shi auditor general ba shi da dama ya fito ya faɗi wani abu akan wannan rahoto. Ni a sani na na san in aka ce kamar um, um, ma'aikata aka ce mm. auditors za su zo to kowa tashin hankali an dinga hada kuɗi a sai eh. lemu a eh. sai biskit a hada musu kuɗi a samu a faranta muku da karku <laughs> wato magana ta gaskiya shine mm. shi dan adam ko ina ike kuma kowane iri ba ya son bincike ba wanda ike so a bincike shi ai misali mm. jaraba ta makaranta ba a tambaya ka abin da ba a koya maka ba. amma da an ce gata nan ta taho mm. sai ka ga ɗari ɗari kake kuma gashi an koya maka gashi kuma an koya maka mm. ɗari ɗari kake to abin da yake faruwa shine akwai wani abu guda biyu da zan yi maganarsa wanda abu ne guda ɗaya amma da fuska biyu shi odito shi fa odito ba aikin odito aka koya masa a jami'a ba aikin akaunta aka koya masa a jami'a a cikin aikin accountant ɗin nan akwai ɓangaren odito. Saboda haka duk accountant ɗin da ka gani odito ne, duk oditon da ka gani accountant ne. Kawai magana ne an sa shi ɓangaren odito ko kuma an sa shi ɓangaren accountant. Amma dai za mu ce ta tadda mu je. Yawa, amma ko na abu da yake faruwa guda hmm. biyu. Shi accountant ala kulla halin bukatunsa iga takardunsa sun yi daidai. Hmm. wani lokacin kadan kansa ya yi zafi mm. sai ya ga ta yaya zai saƙulo wani abu don ya nuna daidai Mm. saboda matsawar bai daidai din nan ba to ba shi da kwanciyar hankali sai ya manta bangaren odito din saboda shi yanzu anan ai shi accountant ne shi kuma odito kadan ya je bukatar sai ya ga yaya aka ce wannan abin ya yi daidai shi tsoron accountant kenan kar kar kar kar me zakule zakule ya zakulu yawa <laughs> wallahi wani abun ba wai an yi ba daidai ba bane mm. ko kuma ba an yi haramben da ake tunani ba ne a kawai wannan tunanin cewa zai iya ganin abin da ya kamata a ce ina dama ya gan shi a hagu mm. to shi kansa wannan ayon laifi ne mm. abu ne a dama yaya aka yi ka kai shi hagu. Ka san wani lokaci tambaya ta akwai ta da ɗan kai bugu kaɗan. Babu da. <laughs> Yawwa. <laughs> Shin auditoci. Mm. Kuna karɓar cin hanci da rashawa don ganin cewa kun toshe inda aka samu faci in kuka je bincike? To, a magana ta gaskiya mm. a magana ta ƙari. Musamman kai la'akari da katse kai haƙuri da misali yadda ake cikin magana wannan gwamnati da take yaƙi da cin hanci da tashawa ba ji ba gani. Ina ga wannan mm. tambayar mun sara ta kan gaba. To magana ta gaskiya mm. shine a ƙa'ida na aiki na odita akwai abu biyu. Mm-hmm. Na farko kai da ake binciken ka. bai kyautu ko kuma bai cancanci ka ba mai binciken ka wani abu ba. Zan faɗi dalili. Mm-hmm. sannan shi kansa odita bai kyautu kuma bai cancanci a ce ka karɓi wani abu ba dalili ko shine yin hakan zai iya shafar irin hukuncin da ya kamata ka yi zai kato gaciya shi ne mm. zai kato gaciya mm-hmm. tunda bai ka karɓa yan kwabbai yauwa kuma an ce wai bahaushe ya ce in baki ya ci mm. a ido zai ji kunya mm. Mm. amma maganan rashawa da karɓarsa da rashin karɓarsa magana ta gaskiya ya danganci abu uku zance mm-hmm. na farko shi wanda ake bincike na biyu shi mai yin binciken na uku abin da ake yin binciken a kansa. Hmm. Saboda haka ta saura can gare su, hmm. su suka san menene abin da suka kulla. Hmm. Amma akwai wani abu guda ɗaya da nake so za a yi laka'ari da shi, da mai bayarwa, da mai karɓa. Wallahi yin hakan cutarwa ne babba ga shi kansa aikin mm. ga shi kansa ƙasa saboda barin maka misali guda ɗaya wallahi na san wannan kuma akwai wani tsohon auditor general da ya sha gaya mana wannan in har ka zama mai roƙo a matsayinka na auditor. a gurin wanda kake bincike to abu biyu zai faru akalla na farko baka da kima na biyu zai kasance aikin nan ya samu na sannan na uku ba ka da wani tasiri to saboda haka dole mutum ya zama mai taka tsantsan a kan abin da za ka yi to ala kullu halin shi ɗan adam baya gaza samun kansa a matsayin da zai iya taimakawa misali ka je ka tadda an yi abu ba daidai ba mm-hmm. ba daidan nan ba yana da kashi daban-daban mm. bari mu ɗauki mafi sauƙinsa an yi abun nan ba daidai ba kana da buƙatar za ka ba da rahoto a kansa hmm. amma kuma akwai wani taimako guda ɗaya da za ka yi ka nuna musu ta yanda i kamata su dunga yinsa daidai saboda gudun gaba ka dan kai haka ka taimaka shi wannan da kake bincikensa hmm. ka taimaka yanayin wannan aikin sannan ka kuma taimaka wa kasar baki daya akwai abin da ake ce masa corrective auditing wato bincike na gyara kada a koyaushe tunanin ka zama na ga ba daidai ba in sanar hmm, dan ai hukunci kuma dan hmm. ai hukunci kuma in yi lamfa dan gobe in zan sake tarar da ba daidai din ban sake sanawa wallahi rashin yin daidai nan ya fi mahimmanci in ka koya musu fiye da a ce kullum ka zo ka tadda ba daidai ba mm. ai duk mm. inda aka yi ba daidai din ba an riga fa an yi banna mm. in kuɗi ne sun tafi in lokaci ne an bata in wani kaddara ne ya lalace to gara a gyara saboda baɗi riba me aka ci yanzu mun zo nan America abinda nake rubutu a kansa shine bincike akan rashawa da ɓannatoci haka sai na zo na tara su a nan ofishin auditor general na nan america mm. ba burinsu binciken ba burinsu yaya za a yi a hana wannan bannar maimakon a ce bincika a ka yi abin da yaya za a hana hankalinsa ya kwanta shikenan mm. akalla yanzu kai shekara nawa kana aikin nan shekara ta ashirin da bakwai. me za ka ce wa yan baya yanzu da suke kan aikin kasan shirin yau da gobe shiri ne na matasa mm. eh, malam usman mm. a gaskiya ina da sakonni zuwa gare su mm-hmm. na farko shekara ta ashirin da bakwai wallahi mun san abin da muka zo muka tarar a aiki misali ni dai na shiga aikin nan da digiri mm. wacce na tarar shugaban ofis dina mm. wallahi aikin da ta fara nuna min aiki ne na clark hmm. Na kamar wanda ya gama sakandare ke yanzu zai fara aiki. Daya bayan daya hmm. Allah i taimake mu shugabannin da muka tarar a aiki a lokacin sun san aikin. Hmm. suna son aikinsu mm, mm. kuma suna da ra'ayinsu koyar. Mm. Akwai wani darakta ɗina ya yi ritaya, wallahi in na rubuta rahoto a lokacin nan da hannun hagu ke rubutu. sai ya kira ni sai ce zo ka tsaya nan sai ya ɗauki jambiransa yana karantawa ina gyarawa ina karantawa ina gyarawa in ya gama kaf saboda kaunar da yake mun sai ce hmm. ɗauki rahoton nan ka mayar da shi ofis ɗinka hmm. ka je ka rubuta bisa gyaran da na yi na farko ka aje kwafi in za ka hmm. sake rubutu ga ga ga ga, ga kwatankwaci na biyu ka dan ka kawo zan ajiye maka a fayil duk wanda ya zo buɗe fayil ɗin nan ya gani zai ce ashe yaron nan ya iya aikin nan to mutum ne ya koya min wannan aikin to kaga abin da muka tarar kenan mutum yana da kima wallahi malam usman a lokacin nan a ma'aikata in aka ce ga odito misali kamar mutum ya mm. ce a malam usman federal odito mm. wallahi duk wanda ike tafiya a wannan gurin sai ya tsaya cak Mm. ya dan waya ya ga wane ne odito din nan kima kenan saboda a lokacin an san kana da kima in ma za a yi maka ihisani za a yi shi bisa daraja za a bi za a yi shi bisa ya kamata mm, ba wai dan zaka yi aikin ka a ce ba wai dan aikin ka mm. ba to wallahi haka muka ta'u haka muka ta'u haka muka ta'u to yanzu malam usman abun da ike a ƙasa wallahi wani abun ba zai faɗu ba amma babban saƙo na gare su su matasa su matasa shi ne. Mm. duk aikin da mutum ya samu kansa a kai koma wani iri ne kuma takaita shi zuwa ga aikin audito na farko ka koyi aikin nan koye shi yadda i kamata sannan ka yi shi iya gwargwadon yadda i kamata ka yi shi ka dan kai wannan abu biyu na mm. sha giya wa matasa in ka rike wannan abu biyun wallahi na farko za ka zama kana daga sama za ka zama kana da kima za ka zama abun mutuntawa sannan ka san wani abu wallahi a matsayinka na odito ba za ka roƙi kowa komi a duk inda aka tura ka aiki ba ka fi ƙarfin ka roƙe su sai dai a dinga bin sawu mm. Malam Usman dan Allah a taimaka mana. Mu dai mun san mun yi ba daidai ba. Amma a gyara mana. A taimaka mm. mana. A nuna mana yadda ya kamata mu yi. wanda kuma haka ya kamata insha Allah za mu gyara hmm. za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza amma yanzu malam Usman an samu kai a cikin matsayin da kamar yadda na faɗa da zo na abin ba zai ambatu kazanta mm. ba za ta ambatu ba kamar da yadda gurabe daban-daban ake ta samun yan matsaloli nan da can wanda kuma su ne suka taru suke ta ba mu matsala a cikin ƙasa sosai kuwa to mun gode sosai wannan bangaren tambaya ta ƙarshe mm. ni kai na da ba audito ba sai na ɗauki abubuwa da yawa a cikin su mm. kuma sai mu ce Allah ubangiji ya saka da alheri da ka samu damar shiga cikin shirin yau da gobe har ka tattauna tare da mu kuma kai mana maganganu masu amfani dan fahimtar yadda bincike da bin diddiki yake a ma'aikatu na misali kudaden da ake kashewa da sauran bangarorin gwamnati. Mm, mun gode kwarai a sharuwa lafiya. Ba za ne nemi kuɗin ka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai sai mu ce muna godiya kan kin ga yi maganganu sosai sosai Allah ya sa kuma a koma gida lafiya idan lokacin yi. Mm, mm. Eh to kin san yake azumi ne kuma mm. mun saba kawo musu kwalama. <laughs> Wayo Allah tuwo Assalamu alaikum masu sauraro da fatan muna lafiya. A yau dai za ku kasance da ni Fatima Umar Cikari don kawo muku abincin na buɗe baki. A yau dai za mu yi potato balls with meat or fish wato balls ɗin dankalin turawa mai haɗe da nama ko kifi. uwar gida dai za ta iya yin wannan za ta iya yin amfani da ko dankali ko doya amma mu dai yau za mu yi amfani da potatoes ne wato dankalin turawa so za mu yi abin da uwar gida ke buƙata shine tana buƙatan dankali dankalin turawa dafaffen dankalin turawa wato sannan kuma tana buƙatan dafaffen nama ko kifi tana buƙatan busasshen biredi, tana buƙatan wato garin busasshen biredi, tana buƙatan ƙwai, tana buƙatan attarugu da albasa, tana buƙatan magi, gishiri da kori. So abun da uwargida za ta yi shi ne ta yadda za ta samu busasshen biredinta kaman kwanaki yadda na taɓa faɗi shi ne za ta ɗauki eh, biredinta da muka saba ci na koyaushe ta yayyanka shi a cikin tire ta saka shi a cikin rana ko ta ajiye shi a cikin kicin na mintuna kaɗan ko ya kwana in ta tashi in ya bushe sosai ta ɗauka ta eh, ta daka shi a cikin turmi ta tankaɗe shi da rariya ta samu wato bread crumbs ta kenan so da farko eh, da farko dai abin da uwar gida za ta yi shine dankalinta da ta dafa nan za ta ɗauka ta saka shi a turmi ta ɗan daddaka shi sama sama ta ɗebe shi ta kwashe shi ta ajiye shi a gefe ta ɗauki dafaffen naman ta ta yayyanka shi ta daka shi ta ajiye shi a gefe in kuma da kifi za ta yi amfani shi ne ta ɗauki cokali wato inside ne kenan za ta ɗauki cokali ne ta faffasa shi wato side ɗin in kuma kifi ne da ta siya ta ɗan dafa shi da kanta ko kuma tana da wadda ta ajiye shi take buƙatan za ta iya saka a ciki shi ne ta ɗauki wannan kifin ta ɗauki fork ta wato cokali mai yatsu kenan ta barbaɗa ta farfasa shi da shi. Da ajiye sha gefe ta ɗauki attarugunta da albasanta ta daddaka su ta saka su akan wuta ta ɗan soya shi sama sama ta ajiye sha gefe ta ta tashi ta samu babban robanta ta ɗauki wannan dankalin da ta dafa ta ta daka ɗin ta ta ƙara eh, ta juya dafaffen fiffin ta a ciki ta ɗauki attarugunta da ta ɗan soya ta saka ta ɗan saka maginta ta saka gishirinta ta ɗan barbaɗa korinta ta haɗa duka ta gauraya su tare ta tabbata komi a cikin wato dankalin uh, wayannan sos ɗin ta saka na tarugu da kuma duka wannan magin ya riga da ya shiga cikin wannan dankalin da ta daka ɗin duka so in ta tashi sai ta ɗauke shi ta mulmula shi a gefe ta mulmula shi kamar yadda za ta yi uh, yam balls ɗinta ko kuma meat balls ɗinta ta mulmula shi kamar ball ta ɗauka ta ajiye shi a gefe so in ta gama mulmula su sai ta saka man gyaɗanta a kan wuta in man gyaɗanta ya yi zafi ta ɗauko wannan busasshen biredin ta ta ɗauko um, ƙwai sannan kuma ta ɗauko fulawa in tana so za ta iya amfani da fulawa in ba ta so kuma za ta iya barin shi fulawan ba lallai ba ne so abin da uwargida za ta yi shi ne ta ɗauki wannan eh, potato balls ɗinta da ta mulmula shi wato mulmulallen dankalin ta ta saka shi a cikin kwai. in ta saka shi a cikin kwai, sai ta ɗauka sai ta saka shi a cikin cikin busasshen biredi ta tabbata komai ya riga da ya ji a cikin busasshen biredin eh, wato biredin ya riga da ya rufe ko ina a cikin potato balls din kenan so in ta tashi sai ta soya shi haka baya bukatan ya dade a cikin mai so uwar gida na bukatan ta tsaya a wajen ta ya shi ta juya shi kada ya kone ko ya yi baki in ya soma yin brown haka ya koma wato ruwan ƙasa sai ta kwashe shi ta ajiye so ta iya cin wannan abun da farfesu ko kuma sos ɗin da duk take so kamar su farfesun kaza, kifi, za ta iya ci da sos ɗin koda, hanta, sos ɗin kayan miya, sos ɗin vegetables wato sos ɗin ganye duk abun da dai Allah ya hore wa mai ita wato ga za ta iya haɗawa da shi sai ta haɗa da shi. Da fatan mu sha ruwa lafiya. to Allah ya samu dace to muna godiya sosai da wannan kwalama haka wannan irin tura dankalin tura da kwai malam ana ta soye soye muna haɗa yawo <laughs> ana haɗa yawo <laughs> to Allah ya bamu ladan ibada to ina ga kafin mu sallama ya kamata mu ɗan karantu kaɗan daga cikin sakonnin da muka ɗan samu a Facebook live ko ta mm, mm, saboda mm. su ma a dama da suna hangoni ne daga Akara Mm. a karatan Ghana kenan mm. eh Abdulwahab Al-Hausawi sunan shi mm. ya ce alhamdulillah ya watching from ghana wato yana kallon mu a facebook live kenan ta ghana a ghana sai ya saka eh. lamba waya shi eh. sai kuma wani alhaji ibrahim ali ya ce salam wai me ke damun mu ne muna jiran karin albashi kusan shekara daya sun ki yi musu ta aikuwa kuma bai kara albashi ba ko sabi da kima ki kara albashi ai ba kaɗan ba ma to amma gaskiya a kyautata yana da kyau ko kuma a kwatanta mm, eh, mm. to kina da wani anan ko eh da kai wani rufa'i ahmad ya ce to wannan tsari dai na buƙatar gyara eh. sai kuma hadiza muhammad dala ta ce gaskiya abin nan kam na dubawa ne mm, to ga wani ma abubakar haruna rambo ya ce ina jin daɗin shirin ku mun gode sosai mm. da siraja muhammad dange shi baki karanta shi bayan mm. ya ce a gaskiya yadda tsarin gwamnatin tarayya take yi akan yadda ake kan hira ahmad haruna kenan mm. ake fitarwa ko kuma kashe kuɗi su abin yana yin kyau domin ya yi kyau in aka aka magance abin musamman magana albazzaranci da kuɗin ƙasa wannan haka yake to sai kuma ga wani shi Hussein Salisu. ceka ina ga daga Niger ne kawai cewa yes <laughs> to mu ma yes <laughs> to da fata za a ci gaba da bin mu sannan kamar yadda muke faɗa duk wasu shirye shiryen mu da ake son aji musamman yau da gobe da sauran mm. shirye-shiryenmu na sashen Hausa na murya Amurka ana iya komawa kan shafinmu na www.voahouse.com sai a je a saurare su a ji inda mm. suka gabata ko wannan da Imam Tukur Fulani Usman mm. ya ce ina yi muku fatan alheri to muna amsawa sosai da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu kan sai dai mu ce a sha ruwa lafiya ko mm. eh, dan za su riga mu sha eh kwarai kwarai <laughs> ta haka yake to yanzu kan nan za mu sallama da ku a madadin safinatu so dangi safinatu yau shamarin za ta ki da mana da ita ne Maryam na dan zuwa kwanan nan Usman. Yau wato da ya kamata ta dawa dan ji ta kafin azumi ya wuce. Ta dan ji azumin ita ma. Ita ma ta dan ji awoyin nan. <laughs> To a madadin Sayyida Hamduma da ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne Pascal Valarish sai kuma Ibrahim Jarmai da ya hada mu a sashin mu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington ke cewa mu zama lafiya. Yau da shirin su biyu masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta